alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman an ɓe kala tenduka alaja kasal kilama ka kontinen na walade kala tenduka alaja alala bete a kan anala henante a kan anala fasaro kan anala sonandiwa kan anin newa dambalor kan abo nemol ɓe warama ba kono karan nemo amin karandiro onen crawando onen fatuwa <coughs> o kola mbeɗaɗa ne kiisara nin nema nin barka <coughs> nasaruñuma annabi mouhammad mani ñin dina kendo natan ka dino kalan ko sabala karan lamoro ñine karo mbeɗaɗa na nala dimba anara saɓe kendo liyen anara sila kende tala liyen janne alikiama lunti o kola mbeɗaɗa nafo ala simmanta ɓen ayllo kiro ala silo kan en mbaluwo kan en fawo kan fa kola ala sin kisani namen fata ala siya fa kay ka fa na kay dunde arjana namen bina ala si kannande kana sirri e kana e e badal e kana fo e kana tina si e ma kola ala ni da arjana wala ndon ta no don anol ko mo fofo amin o kola ka kontinen na wala aha odu mon be wala men do aha wala wala da ake na sabatallo min jon karotin na 2022 tenen lon san jawa silo jo gambia ba ka su recordar ma nyo bi di silo kan ala kuma so folo ka da jaji su ma nyo bi dal be ala konton ba di la be ni si nyo la be ani ya sin ka ni nan bona to do kana ma ne bi to ma ta te re nan ba di nan ba da biya o ko ran be wala men do na kira ba aha walan almudawana kubra la gizon jan kitabu asar walan falindiro kitabu bolo e kana bila riba kono de a kitabu sar isaje kana bula riba kono fironu wa firo bunda mbakan islam forum imam bakas forum imam bakas forum ka forum o ɗum ke ɓe kondon ɓiriya siyaka service aha aha fode seeɗa fode seeɗa ɓiriya siyaka seedi sanjaw sule ɓiriya siyaka seedi sanjaw sule jof gambia anin fo addiba america lamoylaɓe dawo dam ka ɓe kondon ka duwa ɓe ñasoro min fonsoro min fonsoro anan comna biya soro dunani laakion okolanga continue nabona naye wala daɗo ɓe mba kono mbala bunda men bi zahbi juzafan ani wiide koɗo nin hmm. jizafin a jirgin ma hmm. ke ya fesa de kana jurumo fere kodo jurumo fere ke fali yo wala ki de kuru ɗum ko arayte mona je inistraytu siwara zahabin sani ɓulto lamol nin kodoto lamolum fin kanto koɗo nin ɓulo kanto koɗo nin a san sanor la alam maala no ma wallino fo jelle mala piece o ɗe fuddade koɗo foro amin je amin koɗo foro ni a piece a e tembeda ba ana ñoɗen ba mowlo la alam maala ma wallino amen ma piece o man koɗo la kondolo man sanolo kondolo balla fannayen lamo men ɗen bolo mbawa fulañinna koɗo forola men mbaa bolo eyyi juuɗe haala fo en mbeddaala ban fi e qawle malika malikirakumu qala ko namaha <coughs> ida kana sira'uhu nala sandirokira yaha wo kodu forwola fi gayre daraha manke dirhamole fi ma duruba dirhamo men yaha tunkan a manke tunkan koɗoɗo fo kodu foro nin sano wolde lamol fole ba falu ndi e majinna bari maɗo ila ñimu pesoro jelete maɗo na ñimu jellete koɗo forole mo aka ɗaɗa namake dirhamol ko ɗum a yassulhu fasi sahya abi beraba an abi azahwa sa yara ñimulla mu tun kan ɗum lete a fulanga wafe kodo foro ma <clears throat> ma peso lon mañin peso lon malon fo siyade ñade fo tembeɗa o da A ako ha en kodo foro netanno ko dirhamon sa mbañen ka kanne men na fo ñin ɓe ɓeɗawa gassano wafe a jurmi on kodo forola a jurmi yaran eɓe fadan domo sun kan ɗum kanjolete alamu malam bol kando koɗo eɓola wafe kam ñen dola. boɗa men kono ɓañen ɗo sano ɓoolo <clears throat> wataten koto fotono eɓe jurme ma kala ko kala marke malake ko la ɓasaɓe zaka kasita je ma lam takon sikka maɗa maddu a manque tun kan a man manque a tun kan lum sana tun kan ɓala koto tun kan ɓala fay en e ka sikkatu madruba natanga keta tun kan ɗon de darahima koɗo wala o donananen dinaron fala hera fi zaka kayra ɗo ɗum lanna zakaro da yasiru mukhatara wa kala ban wo saŋara wo wa wo kimara wo kamunan lotore doye kañe doye boye iza kana zaka na ta natani ya tun kanna darahima koɗo tun da o ɗanana walla sana tun din ma wato tumode na o tun wa ma fiño man o da lotore len dole da do da no albe na tembere ba natan ko ma lemo asikeno <clears throat> yara tembo na ala tembo kunna ka kal dani dana al sabar Mm-hmm. ayo fatuwa bolo ñaama fi ha min fatuwa ɗore aɓe bunda men fole fi rajul aɓe kumale moola kuwolete firajul fi rajul aɓe diyamale moola kuwoto de yatasallafu darahima bi وعدد فيقضي بوزن أقل أو أكثر وبعدد أقل أو أكثر sa'an jan da aka muna fo mudawa almudawa da kubra saban jan kitabu sarfi falindiro bundara ako fi rajulun mofele abedi sallafa darahima me kodole dondo bi wasini ko dirhamoñin peso jellem alonde wa adadin dirhamo konto jellem ta muwan alonde fa yokkuɗa e inata jo bi wasini peso la a kalla min ɗaɗatela min do peso garama jellemo peso la kulya ya jo min no ɗasatala aw aksara walla a o ɓe adariyajo konti la a kalla o Ada tati aw accé walla o Ada tati sa wakkiti o ɗum yañina gawaɗo kol ɗum ko arayte mona jeen in tasallaftu min rajula naga ɗon to mobulo mi ata dirham dirham kene adada ontomo dirham kennande ozun ala peso nisfu dirham dirham talante o nisfu dirham dirham talante o adadan konto walla peso dirham talante o konto mo dirham talante o fa kabattu ko gamre dirham dirham kebbil wasinatin pesañoyaala ala ghairi sharti ma la sharti kan eh, e juz hadha fo en be dara am la wala ngin te dara ko la basa ha <coughs> a ba kan na kenyan gamin na a filin mo dondo dirhamu kɛmɛ na kelen fila saba adana kɔntoro sabu o jo waato siran kunba joona o yino ha nesu dirham kɔntoro to de kɛmɛ dɔn ba ni a pesa dirham tala man tan do nesu dirham adana ah dirham wala talante wolanin dirhamkemo kanyanta fesu walakarona fakabattuhu meta dirham gawta abulu dirhamkemo wazinatin men ga pesa dirhamo la talantoon ala gayre satin moke saratoti ni ben jola e ɓen jola pesa maɗaga <clears throat> eten jola konti maɗa ndeade jo ndeade teddon to konto kemella jorowa to on naata jo pesola to toon nala poiro min tata kañan dirham wala talantewal amonda tan kono ɗo non kono ɗon talantewal wiyetema eyyi juuso haala fo en mbeɗala amla holla en deɗala kala ko malke jawla basab zata ɗala eyi kasitala ɓaga wal ko ni ɗon ɗo kemere ka jo kemere ha sa ñin ɗo ñin ɗon ɗo kemere hana man kinon fi ha bari ya samba sila ɗolla pesora karola anni wole ɓe tembe kasetama ne e ñoɗan contiro a commen ko coton ɗo keme e coton e, ɗo kilo anin ɓero kilo hmm. Hmm? koton ɗo kilo bero kilo alan koton ɗo tintin bo ɓe warala ɗo ɗon kilo bero kilo lahu akibar ñimmo karate ɓe sila alala ɓe kere toña molati alaga karan karan ɓe kuɗeɗe alam bala karan bala e toɗeɗe alam alaga karan fa ida kabatu tisina dirhama wasina kuldum ko fayda hotumo kaɓattuho tisiyena dirhama wajena oɗo sayi ninga ta ɗum pesola dinar tan kala fi ede talanta wala dina dirhamo ba tan ye soro la karo ala ko la khaira fi man be dia kul do ngol ma muna no tis on aksa min bari dirham kebe mi dirham talante wala na konto mo kemati ye ñin ɗola kon ɗo mo kemmede pe sorona tan kono man so wala sowola mboñee si ha kala ko lianna haja bayo mo wafiro iza kana salafu adadan yo naalu yake wafiroto amanda ni yake julu joronto iza kana salafu ni julu kana julu ta takere adadan kondo de

tanko so suɗu san suɗu san min kolle dinaare dinaare o dinaare e ala worola ala tala woro jaw nasile a rubu an rubu an min kolle dinaare <clears throat> bilake ɗondore dinaare o dinaare ala rubu a yo nasile ala tala nan jaw summa ataho asata ɗananira nata dinaare tan ndi ala ka imatan o felalore jaata kana yakata innama taraka lahu zalika قداه فضل وزنها فهذا لا بأس به إذا لم يكن في ذلك وعي ولا موئد ولا سنة dondoro a kamola kodo nasu kuma dondoro firon shiro kuma makwai rolin bi da katiyo ya nasira non ɗo kemela fo kare fa kare fa ni a jo kemela ɗo ala kemo nasira ala kemo tembe yuro ande lumolo e nder sisoɗo profiɗo ɗo e nder silo soɗo profi naɗan ko kemo aba fiire kan aba ke kala

2 percent la walla 2 and half percent la hmm. aliyolo na wana dolu ka som dontoro la wala dolu ka dontoro murundi riba la hmm. ni ñi yen donta ñim men na ka ɓen joola na man donta na ɓen bulu mba ɓoyen ɓoyen kan ɗum ɓe o kemmo mba ñon keme sodla yanni wade kaade Mm. oto sa naate o tambuluten anaata o kemo kilimma murundiga eh, en nasilo oto naata ta bayla muda wafirla wafirla ala kemo mbe jelle soɗo ye karo kono mba ñon keme soɗo sa yita men ɗon ɗo kemo ɓe jola kemella ye keme ɗo la kan akirere eh, bas ba nima fe la kan de comme ça ñan na profito men sa eh, fori walal de ha agi ma ko ko yalma andi ni ma sandi ma alla bidu ko dal fana bidu ko do belal oro ni kana sandi ma ni na rasula don do al si don do hanno don to ite fe akena si bolo wala subhanahu sa ni nara ye ko mbaɗum mbiɗa en joola ba mbe fel lala kam summa ataw asarata ɗanande an ara dinar tan la kam mbiɗa e ɗon ɗo dinar tan na a a naati e jo dinar muwan tawa ima tan kana fela a keɗa lola إنما malan ko. له آياته الذي من قداه أجومنا فضل وزنها yebri da ko nin nin kan aba ño aba kuŋo bondulala da siñonde sirlala oto binte ata nan na hajo jala oto na da sitaŋo diyala ate da sita da sita men ne mbaɗa ŋa sinda do ŋa ke da simu wanti ka sitala hmm. hmm? bakawsi dinoma siranda haala ŋa karan ɓay koto ɓa waɗan kilin fulode alkoen kilin fulode ga hadis ole a hoode lawani sani a fo idza lam yakun fi dalka wayun na da lora ka wanyamu. wala maw'idun a manke ko a ye promisan wala sunnatun a manke aada kototi aliya jaraya alayhal tamata men na ima comme moye jo moye ɗonto men na jorwaɗo ya kafo na manke allah aliya a manke aliyafo a manke alhakkilo ba kan ite folen ñinje ko ga koɗo men tañin bulo ni mata na a bulo de den do sawi mbaɗo koɗoñin ahan aha bo fa ba ra ko yiro ata na ata ba hajo jar ka fam na tan ko ifna ka ma ko alo so da su ko ka Allah ada da ka Allah da kura ka wato mo ka bi ko eh ko ko na da hadiso ro ne mo aha aha mo don naatajo ɓe annane ne warta ɗon to men ñin ka mbaɗela aka ko ɗon ton ñimma e ñimma ma a toola joori ñimma kasire joori ñimma jiri jooña ñimma jiri jooña ñimma ko toola jiri jooña ñimma ɓa fo akoye ko e adadu nin konto kañan won hanna eh, konanto jero kanate aksaru min wasin ha o zahabi bi zahabi aha ako yaale kaka muna nañin ɗo omo wo ɓeti ko man ko ala to fata ida stawa ala aɗanin kondol kañanni wayna atahu tisanayi kononto diyalaw kanade aksar min wasinaha ba pesoɗa siyatoto fa howa bay u zawda alɓe sanor wafi kan بالذهب ثمن رفع عليه في سبيله ولا خير فيه كيرة دولنا كار لما اختلف الأرض بدون كندول والد سارة باكرة وافرود ولا يسرد بلا إذا كان على ناكرة كندول بغير قيل المعصوم فودول إلا أن يستوي العدد فكند فلوتا كان فيكون الفضل في أحدهما في ثمن دور سيارة دور فلا باس بذلك كسر دول أرو دول ميتا سمان دول هذا سمان أها

nin ɗo man kuma mai ɗo kuma moye akoye ko ñenen <clears throat> ka walam hmm. alba alana ko kanaalo mo sani ɗen alɓe en jaabira sunno ne mbiɗon ɗo so kila mu kilamoke alba jaabira kol ɗum ko wai in kana nakira akkadani miyata dirhama ayen ɗon ɗo ɗo sikke men wajina tan a pesa ɗum عددا كنتر ولا فقبضته ناتا مدى كفزنا درهم درهم تلولا أنصاف على تلنتو قال كفلا باس بذا كثيرا yalo do dirham wala talanta wala min ke mo kanan don do fula en don do kontola wala peso la men konto mu firhawn talluldu e ko kasidi ko ɗum ko wa haha ñin kawlu malik malikila ñin foba ibnu kasim kala ko mem ha malikila kala ko falaw kadahu naya julo julo tabulo julo ɓala miyata dirham dirham kema an safan talantola o nisfa dirham dirhamola

lam ya gizi za ka wata dala lannan adadin ka da kwanto fulo ka da fitar zai yi wa ne wayan kana nuwa kada an kasa a nasi da hannurin talatar rabbi kardi da eh, bentor moya au a kalla wala da da filozin peso da fula za ka wata dala walakin ba da lauka da hunaya don da a kalla min da da minar adadin kwanto ta yi ala wazinin dalahin da su peso da alkardi don da rasonin aw aqalla walla min dara min wajina pesoro fara basar da kasita wata kullum ko asulu qawl malik malik kuma la sirro fi hadha ni da anno da iska istaqra da darahim na ko do don adadan kontola wala basa kasita a ajo misra wajina pesoro fi adadiha kontola Wani qada huna ajo aqalla min dara min wajina pesoro fi misra adada kontola nyoto mark mark kala ko na ha kurdun ko fa in kada ho na jo me so lo ada da ha kondon ya afda afsa da me wajina fi ba sa bi zaka kasi to fi kala ko na ha kasi to kuma ni kondon ni fi so ka fo ni ko kurdun ko fa in kada ho na jo akalla men da re me ada da ha kondon fi aksa men sel me wajina kala ko la khara fi fayin kada hona ajo aksa men sere men adada kondo to fi akal men da ke apeso kala fi kala to illa yaqda fajo fi misr adada kondo nyo aksara siya men wajna apeso kondo be siya apeso aw wala da men apeso ba ala ala do nyama abanda do ada hada qawl ma malik ha hada kol ɗum ko wen kana nara dondoke dahima koɗote kiilaya a pooti suman fala e fala a kasila yakɗa jo a kalla min ɗaɗa min adada kondote walla kele pesaro e e pooto aw aksa walla min seeɗa min adada kondote e, e, e za kana nakira fi misira kiila kala ko ha wa ko ha an ibnu wahab haha qawlu maki ko ha an bun waba an bun eh, an on um, an abdurrahman bun rafi atanuhi an bun umar annahu tasallafa zahaban a sana don daga tasallafa zahaban ko wazana a ya fesa bin mi yaran su man dawala sun ma ko ifa da hazar mi yaran su man dawa ta kadiya sahibu ha fujani ba ma rajula biha ba wa da kada rajula a mojo فنقص من عدد الزابع الناس إذا سنوا كنتونا فقال له رجل موكا يكون إن هذه أنقص من عدد الذهب إلى يندار الناس سنوا كنتونا وقال كاكا إنما آتيتك بمثل وزن ذهبك إلى سنوا لا بيسو كنتون ولا ديلا سواء ما كان ده بيسو ولا هنا سيرا كنتون فمن أمر مؤمن بر بغير ذلك وتنولا أسمع وجن وصول وجن e maye comme en ɗol mo hadis ode rek wa qala wa wa dakala fiha aksar min min ko ɗum daja siyaɗo min aɗaɗa kontode annakara ñama aɗa waɗa junbo sotula bar peso ko en kada wajana aw min wajana فلا باس بها كثير ذكركم نامها وهذا قول مالك يعقوب وإن قد هناك أقل من دار من وزنها تيسر فلا باس بها كثيرا إذا لم تختر عيون دامين درهم ورجات ومغفرة مثل أن يسلف مير الدرهم كما ناجو درهم كما يزيدي زيد درهم كيلا أتيسرهم ويقضيها ناتا جو خمسين تلولا أو دي تيتا ولا تورا أو تن ولا تنسى محمد محمد إسانو ولا يصل هذا من تبع وهذا قول ما مالك لا فقل دونك أرأيت من إن أقرأت رجا نعم ودون دميادا ديان ديان كملا أديهم كما أدرا كوندو وقداني أينجو خمسين ديان ديهم تلولا أقل من وزن أبا إذا بيسول من كامل يجوز هذا فهم بلا في قرن ما كان من قلق نامها ndeya jo adondon kemen la najjulo jo tallul la a tallulo ɗasata ñin dola pesola fo ɓe dala ko ha kulɗugol mamunano ɓe dala kad ihtalahu alwasinanu yo alan pesa fulo faɗatala al'adura sun maji an na da kada kada na yin a kalla adadin kondomin da da wa kalla wajen nin fesa bayan yin dora kondom kuma da yin dora kondom tallu ila pesaro fana gara ma pesaro fana ina da siya ne da iko da kala ka fala ba sa da daga kasu da inda maliki maliki ya ila kada ka na jo a akalla min da adadin kondo akalla da wajen fara kuma nin feso nin kondo be da sada kasu don lanno haaja ka dañen radio molen kada jondo ay joro ka akalla min da dañen adada de de ha mo kondo de okke ma ita ta tallun wa kallu wajja da peso da da mi wajja mi da peso do ti di ha mo peso de fala ba sabu da ko kaseto kullu ko fa'in kada naja akalla ada nen kondo do ada wajja nen peso kullu dir ha mo min ha aksana min wajja ne kullu dir ha dir ha mo be je men na ko do sarin di ha mo do من دراهم الدينار التي أقرضت أقرضت أقرضت أقرضت من دوندو pesol comme koɗome ye donda mi yejo men na e koɗol pesol man temɓene kala ko haada la so ñofanade ɓeɗa inde maliki malikiyam ata bete ala kol ɗum kala ko kadi sara baya labanda wasoon siran waso ala ta fama ja anna ziyada min lafar allati min fi kulli dabidi hamo bero ade sarata bay an bi fadilin adadil qardi a zabanda ko albe wasirol lamen e kontirola dontirola kontiro katame ba ñin na dirhamo wala kasiyañin dola dirhamo ni e tan ndiyala e tan ni fen ne diya wayen na kada nan gilo jola misra wazin dirahim dirhamo kondo nyola pesar da alqarb don do kada mena aw akalla wala men da wala men kon hafuna sai fenden je ya kunu men de kada bai waso de oro jamu don do man ka waso de fal zaka jaz wala na don do da data wayen kanana akalla adana hanna kondo fiya da nyoti kolɗum ko asilu haza haha ñin na kuwo lasilo be damen do, enda ɗamarke malke a hina ja alan ala adadene biɗen konde fulokeda e ne bay ani wafiro ñowore mina ɓoyi e ida ta fadal waje nin fesaro tambiɗa ñora fa ida stawa ala do fa tan be tembiɗan oto fa dalati addala hen dal sol sada ñoode curoojine pesoro lam yejalo ba moke kontirooti kala zalika وما فرق بين ما بينهم من يتيم وفرا على كل أن رجل كريم مو دعوة أتى بسيطة دنا نيرنا دينار ورنا إلا رجل مو كان تان كسر سدوسان سدوسان كتلان تلان على سدوسو كتلان كما نين دينار ورما من دينار لولم قال أبدلها لي بثلاثة وازنا أفلم السبل أبيس ولا فإن أحتاج إلى سورة تعالى لم يكن بذلك باس كثير

balan do ko balbe mulu kunna don ka bata mulu kunna do ko ba karande ba e gore bal men karan lagda de nyoldo e, e mo kadmo de nyoldo en bore bal kunna de wa ay mai tambida tafsir be ka fo riba riba to in fana bolo fo kan ranna hmm. alin akaran alahu ba ka wata baraka karan ne bulanda na en karande ñamin hakkiloɓe lanɗon hemen warandema woka karama furande fo la wannan sani famuda wannan kubra en ñinen karone jaabilol ɓen holmoy an karam alanga fo sahnome a barka ma fo ibn kasimi a barka a fo maliki a barka don sa fo alaya a barka ala barka ala barka ala barka ليس بر الوجه تبارك رب ومن به بعيد فأهدى إلينا رحمة من سمائه رسول صفى أدواءنا بدوائه جزى الله خير الناس خير جزائه فآثاره وأنواره هكذا على بركة

ima kolala nalde arjanana kañoo suula kañoo hade kañoo ñinin ka yeewi jumala wasu ne maye mol kan ɗum kira jamala ay e mol susumde kawa min kawan dewla ay mol fatande sen ne na saboni min nan aɗa kira da fiyolo kondela arjana min min mbaran yeejana duweye jumalon aɗa tiña alaya na sama dina ima jenta ima diyake e duñamma a duñama e ma a ma ansala nemo jamala anoɗon kuloro sanse oɗuman min kila ñimma fon ana annabi on kila mum anin mba adama to na to be to ma be aha aha anin kilin na be anin jobu kunda be anin fofono kunda be aniŋ bidankundaalu bee aniŋ najaatiyolu bee aniŋ nataalibolu bee aniŋ nalundaŋolu bee aniŋ fuukeeñolu bee aniŋ kilinkilinaa bee ma alla yaani amala alayhim min annabiyiina wa siddiqiina wa suhadaa wa salihiina wa hasuna ulaika rafiqa allah siya ka naati ɓe ko amin ala ɓe en oɗumo foɗoy sen ñinamba kaw sofana ɗo masiŋo ɗo an jaba sole joogo maño birla min jama min maño buñalaɓo e ɓe alkono aha aha e duwa taali wala duwanne duwa nalla duwa alama kilométre jaɓoto الحمد لله الحمد لله صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أنا بيك على تنتك على جي على ياك أنا رهينا ديك أنا رفاسرك أنا رسولان دوك أنا نيمة دمبلورك أبو نيمة بيورا ما باكنا كرام نيمة أنا نكالن ديرو أنا نكالن دو أنا فدوان وكلام بألا دان نكيسر أنا نيمة أنا بركة نسابني ما النبي محمد men ni dina kendo na da kan dino karon ko sabala karon Allah mu ran karon dara da na na da dimba na da sabe kendo liyam na da sira kendo tarar janna alkiyama to o ko ambe ala da na fara sin manta bayan lokila siro kan ayan baluwa kan ayan fawa kan fa ko da ala sin kisan na men fa da ala sin fa ka kafan na da dindi arjal na men bina ala sin kan dan de kana fili kana badare kana fu kana tinya sima koralen ni da ajawlen don da no da no ko mo fofo amina o koranga continent na wala bon da wara da ake masa wata lunuwa lu gola 2022 tara ta rumta masu babin gambia san jawa su jogo ba so la sa toro manu lo ma so lo nya ka di biyu da wala man da nan kida balam da almudawan kubura mbaka islam forum e ma mbaka o sohokono mandaɓe islam forum e ma e mbaka o sohono ka forum o ɗum keo be kon ɗon mbiɗa siyaka seedi san jawa sule jobu gambia anen fati diba america anen lammayɗaɓe dawda mufen ɗum mokoɗo cewɗa nen musoɗo dinnoɗa anen kebal to ka duwa be ñasotoɗa anen fansoɗo anen fensoɗo anen na diyasoɗo dunani lakira o koranga continent nolan otuman ɓe waɗa damen mbaka mbakan fowru mumen to do mo dawano ko baal to ala mo jalla de saban jam nan ka diya mo ko defa dum firano wa fi wa bunda do dum pour e kana bla riba na haramo ko no ko sa da dal hmm. ala nan ka do karam bala man be de anan karan no bala nan karan do fi rajul ah yotro do الرجل الدراهم يزيدية ويأتيه بمحمدية فيابى أن يأخذها ayen don do korora zaidiya ni muhammadiya dirhamu ko ne ko dora kodo ni dora kodo kodo kodo ni kodo kodo dirhamolu zaidiya ni muhammadiya ñin e ɗo ñin ɗon ɗo ɗola kutolla kaba jola ɗola kutola masa kodo sifa ɗon ɗola kaba ɗola ñin kodo sifa la masa ve diyanni muhammadin kulɗum ko alayde kono je law anni nadante a karatula janga mo ɗon ɗo mi yata diyan darsi kemi banna fo salo fela sila dirham kemi en selandi ɗon ɗo dirham kemi yezidi a ŋa dira yezidi ira suna dija ne sɔŋbe ban fataani a naatan kan kanjo dunyato diine ham kɛmɛ la yaran kɛmɛ ni kɛmɛ tɛ mbɛt muhammadiya ban muhammad kan kɛ kabla sana sama man ban fɔlɔ kala ko kuzi a ni kɛmɛ o mutu ɔ kulun ko la a kuzi an taamu dara ibrahima yezidi fo ni yezidi dinna o sanisi o kodisi faa kala ko zakala ko date zali kala ko date annata etta huda e kanata e, e layajide e fo yajidia e o ɗaw hallal aji hanno wato sira e dato ɗum fo janarabi mahamadi mahamadi yara fo kala ko la ko damda e layajide fo yajidia kana zakala ko date lanna ka ɗum yakura ko la huda illa misra lazi li da sifa mbolata a zeidia koɗo koɗo e koɗo ladire dir hamo e ɓe jola zeidia wato sitaro walla jowaɗo dasata ñinen karo men jo wato da dasata la anen ko do men naata kemel nen kemelen barañe ɗo mouhammadi yalde akayen damuda akaye kana amadade hannen jowaɗo fon sira na koko saye ton mbiyete amda ko jo wato men da dasata jo e fe jo men no da o dasata yetara sa mbe jo hannun jo wato jowaɗo na ka fa e jo jora ŋe don da men sifala sai dia ko do

مهمولة فأتاه بسمراء وهو خير من المهمولة لو تسأله نادون مهمولة مهمولة درهمولة فأتاه بسمراء نرى سمراء درهمولة ديانا وهي سمراء خير من المهمولة مهمولة وقال لا أقبل أن تعالى ولا أخذ دامر إلى مهمولة فمهمولة kana zakarahu wadata e ɓawi emen ɗon dondo ya fal. sifali hulɗo ngo o darahima koɗo en kanade min karde nin dondo lam. aw min sama wala samana walla sogolam ah, aw min samana ba walla wafi fego sogolam kanada kesa be kanda fi masalati <coughs> ne ñinin kawde hallal ajaw ƴo wato sila Allah mo yahilla walla jo wato masi iza radi an adunya da ayya ko muhammad ay muhammad ay ata ne je je je dia do jala la kar o data ne ko kol mark malik ra kuma ago der hamode nadia di selandro la karol dandoro Allah fi rifon ko do a si da wala a jowato man si namare a da ñin ɗo kola faru a adada mahamadiya ya zai biyar na duñat kono ne ko ɗo man manda o man nan sonde gamen dira ɓe jorawal sa a aha kolon kala ko la akkuma ala hewsihi tanka tankada wala ala ba basan man kasu jawɗum lanna kadi worko kullu hañum ɗo ɓen koɗorede o kazaka danani sanno fana beten o kazaka darahim dina dina dinaro fana beten o hannun da hannu a laisar laysari san ka junusi tamo manke ko domoroɗa kaltawɗe a innama hiya sikkatuñum ɗo tun kantan a hiya zahabun sannoro filanin koɗo foto kullu a ɓen mum o tamu eh, domoro sun kaltar lau. ɗon kana don kollo hannabi mo kindol annabi o lema hinda kado kindol leysi alaha asoka mar soso tahulu ka kata damen ɗon a jii damani fata sir ila tilgal aswaka kana labo mar solol drahima koɗo leysala asoka mar soso tahulu ileyha sita damen sirtan koɗomuro anen ɗumo faratal wala ya juya ta dara ya kula mu da kabla mahila a jajen nawa ta kasi saura mai musamman ta ba من مهم مراكب مهم منال وإن كان خيرا من أن سمرا بدل ما مرال وإن كان وإن كان أسفله أسلفه أنا دون المعمول مهم منال سلفا دون فلا جرى تدار وكذلك تنن قال لمالك كنكم يقامه مهم منال أكن دورو مم مهم منال وسمرا نسمرا أفرشا نسير أسب أوفنا ولا قال أسب أسب وقد قال إنه جاء دارا zalorkon fi zaka wajan larmanin lahirara nar hakkewata kam wala adatu a mankalla adade oho asanol bidara inchallah ma damani a joni menna wala bidara ta tada ha ba nan ma lahirara ma kontamra sifa qala ibn qasim an kana la ka samra nan samra bebul ila samra julo be ala rajum mo ka ila ajal ya watam wa khasam nan mahmura mahmura tabul qala mahallal ajawatu wa jawatu masjid amma ji wata dalal ganna haala ka rañima jam min waji wadde wala oɓe ka dolla comen ko yejulota ene mootema kara fa ñanne jola tanna kelara karoma fay kaa ko sanga ɗo boje yeyndo rebaroo commen jorwato sile kaga kafo yeddo kaf rebaɗom yaro mar hakkiloɓe ñine kam kara fa ñanne jola kemena ko kara kore kaa koyeɓe tanɗala kam yewtan omen laka yamuta ko womre ɓarati je ha womorete bare sa fira jorwaɗo ɗa sa teɓe korontumen kotoke kay ko sa en jo ga dow boyeje o funamore bari bani e dow boyeje ya donto kemella a fira e dow boye a tetate jo tan sellera mo wandintal tema o ribaɗam ma ko waran niñel mankene samurani mahamura mankene aye donto wa kaseme mahmuya mahmurata samurala forta mahmurata san jorwaɗo dasata kabla masalol ake ruwa doka sai kai ko sayo njo mahmurara afra mahmura dira e samurato ela samura nan forta mahmurati jorwato mansi oto ye jorole tariyandi fen da sarola lamme jirote dara lanna ha zakari ni wajha ɓe kala dole to dotalaji wata ajiranga tariyanajo anni waro masi wa kazaka darahum ya betani in akhassa yazidani yazidiyatan min mahamadou mahamad jeeto kawra mahalal aja jan wato kasi lamme sulate be jaro haala ñin yurdalahum dir hamado mi sirta munda dumuro wan akhasa mahamada ne mahamad yata mi yazide yazidata kawra mahalal aja jan wato kasi lam yakum zaka basan kasi to to akoko okazaka dahan kodo famre en akhasa yazidane yazidata kodo le hamado محمد محمد زياد قال ما هل الأذان وارو كسي أما سورة الدارا أربعة ركما كل زيديا نور فور محمد زياد يا زيديا يا ولا كم ديارا أجن نيجولا سافر وارو داس لك محمد زياد كم أكاو يا متورا أمونتا وفنا الدارا وهذا في الدرهم ينتهي هم رمسوا تامونتا دمر بنيامة فأنا أخص محمد يعني محمد زياد ميزي ليزيل قبل ما هل الأذان وارو كسي لم يكن بذلك باسل كسي توارو أنا خزر محمدية مية يزيدية قبل ما هلا لا أخذ على أجل لم يكن بذلك بعثا كثيرا يا محمد يدا أنا رجل يزيدية جنوا على كثير بار ولا سيارة من دولة كثيرا أما سيزاك وصفة يكون له دناني خاسمية درهم سنة ترابل خاسمية سنة فيوته أتقى آدي كان كان فرارا قبل ما هل أجل جنوا على كثير فلا يكون بذلك بعثا وتما كثيرا kala ko la nama ka ka do mali kala ko ke deni julo do ya kono ala raji julo be mo kan ila ajal ya wata famansi ya kula ko da anni do bondi julo to o ajal la joro da ndiya na ko si la ji fa ni jedo ya dulla masar be ni masar men je inna akratu rajani darahima nemo ɗon dokkuɗola in akratu walla nin tamoyte nemo ɗon dokkuɗo mahamadi mahamadi mahamadu mahmadiya majumo ata kaf a jama falamma hadlal ajre ɓuura wato na kaɗana hen jo fi jeediye jeediyaro majumo a jama aksarne wajina siyada pesarotode kama ahen da men metade pesarwa kawa aɗa يجوز هذا فن بدل أمر ولا ينتدى قال فلا يجوز هذا ينتدى لأن هذا كارين من جل إنما أخذ فضل عيون المحمدية أيد أيد توتا لدى جاتو سانو جاتو وقد فرج من محمدية على يزيد يزيد كم بزيادة تفاروتو wajen a rafiyar su wa zai zai zai biya wala juwa na ta dala ba ya siya da yau da maka kunnan kunnan misan bin misan hana bin kuma boron noman هذا كردنكو فراجل هذا يلودلا كردنكو فلو قدان الناين جو يزيدي يزيدي لا مثل وزن محمد محمد يتكاين لو muhammad ya دون وزن الله da o na kra don a don ya je de ya je de ko da hamora ma a jama'a fa kada yin jo muhammad ya muhammad ya da hamora ma a jama'a kuma akallu ne walina bar na karode amasi kala kwa lazi wa haala nyente dara dana lanna ka ɗo akal ma fennumuɗa taraka men ɗo mi yazidi yasidi yasidi e pesoɗo fi oyun mahmadi mahmadi ya jaaɗo ɗo kolɗo ngo foro kaɗani mahmadi ya na njwa mahmadi ya la majuma groupe ma ni yazidi ya yasi ani yasidi peso ya kayen ɗoɗal kala kwa la basi ani kayen ɗo pesoɗo kasida ya zala na kunzaka en menhuma aada naartema manka mamanka ɗum ko ɗum ko falaw nan jo mahamadi mahamadi ya dede ma a jama aksa min sel mi wasinede de yesije piesode allah dima akadtum ha donto men kala ko labasa ɓe jaga kasitoɗo kol ɗum ko law jo a jama aksa wasiyade mi wasine da donto men kala ko falabasa ɓe jaga kasitoɗo kol ɗum ko dinaro fi darahin dirham wato kala ko namu o fana bol namu awa fo dirham to nawa dron ala kanna fana to be namu darahi wato kodol fadi ñoomo wolmala falen dogu ndal fana ɓe fiyanowat wolmama في رجل يتسلف دراهم ويقضي أوزان أو أكثر في رجل بدي أعمل مولا كودا يتسلف هنبي مدونة كبرى على كتاب السلف بتاعنا مجلد سبعة يتسلف I don't wrong الدراهم درهم فيقضى يا فيقضى يا جو أوزان أبيسو أو أكثر من سيادته kol ɗum ko arayde e mum ene stakratu na ɗon toro ñini miyata di hande hama ken yasidiya yasidiya na kayrana saman ɗum fakad aytuhu ga kane miyata di hande hama ken wa sina nimu won e sina da entenaɗa kane julola keɓa nimu won yasidiya yasidiya kayra saman ɗum e juuɗe haala fo en mbeɗaɗo fi kawɗo maki marka kala ko saltu malakine malakinen kaɗa radio mola da yadda sallafa don doro kemi emi radio mogol mi aɗa dirhan dirham keme so yoti hanata dira endera da jurjowaɗo e sinno mi aɗa dirhan dirham keme dirhamoo ala gayre moɗa manke allah e ñola heɗa alawo ñamade wala sarti masaratin ñowo ñamade wa awyata sallahu minhu mi aɗa ede daba e daba walla e daba kam ho kende kende pooto wala walla sumandan lamma ata biyana da yaqdi afrajo kam hala kendora wa hal ajal jorwato sila kadaho ekinami ate ajo poti kena poti mon irdam misil hinda la kendo sifa afra ah, nyenyen dondo de hamo kenella ye zidiya ne ate ata ajo ye zidiya de hamo kenella mon <coughs> on banda kende poti kema kilo kema misali sayere ñin a naata a jo a jo waato kindi poti keme ni muwan sayid atañi kino se ba kino o ki o ñaade kala ko kala malik malik ko ɓañim be de man ñola de ko ba kira tennede e don da daɗa tenne e ma sara fana kala malik malik yi la yujibuna man nya a yaqidahu ayaqda ayajo fadla adade konto da ta ta. lafi jara sanato a manya o ta an da mafi a manya inda ma ya de wata ba bajuwa walau kana zaka bada zaka na kira kola lam rabi zaka ba ta man je e lam kun fi zaka adana adanta wala mu'illahi e dande <clears throat> o na qawli ala fako kuma ya jo nyola leket ya jo kemen mu wanna kuma nyawa o ya jo kemen o kola na mo kasi kasidoro ومعنى قول بعد ذلك أي بعد ما جيس لقد جورج سي بلاك ولا الذين يقضي فيها جودا يزيدها لفا بعد ذلك ولا كما أي كما ديلا يا جون يا دون كما من وقولا الجنة لا نادنا مون ذاك إن مون فلا ذاك من جور نيما أقول كسيتوك وأما بل هنا يقضي أباجر وعدم فلا يزيد كان لفا في ذاك مجوسي دور لورا ولكن بيزيد سالفانا بعد ذلك ولا فمثلا كذا نينا كارو firdiramin koɗoɗo alkhairi min poɗoɗonde tosuba haala ni min muɗumɗa la yasata bede ala yesdidahu kan alafa kan wala kibar en aɗanara fira yesdida alafa ala yesdida sa alafa mbaɗma yakkude la wi fanin da siya atade men no ɗumandinne wala ba sabu kasi نقصان ولا الناس دين وينكسر الناس فلا باس به كسر كما سمان ديرو فلو لا سيارن كنيوتي بيسر فلو توم سيارن كنيوتي سيارن دو مان دون كسر ولا وهو قول مالك مالك قال ما مالك وانما يجوز بدال انما يجوز بدال من ذاك مثل ما كان قال ابن عمر زاده في فضل وزن جراحه الذي قاله ابن عمر منك اي دولفا من سيادة اي اي اي يوم اي دون دومنا وكان محمد وكبر محمد وكبر قول مالك مالك وكما ولو فدو محمد قول مالك وكما فدو موت النبي عمر إنما قد مثل أدل أي كنت ونول جوف كمن كمن وزاد في وزن درهنات لا فعر وكجور وكولا وزن وكيسولا التي من قد يجو من وكانت درهم كركدول ابن عمر أنه قال أوزان من أوزان أوزان من دراهم sahiba hum ay peso ka bi hamara mari no ma fulo kondo so be kanda wala mi bi sino mi bi mi ade amma kama no mo diala la kama wala asan asara mi amma tan de jolo o kora na na san ka ma ya ke ma e marki wala kan dina ke be samba nyola joro ala kilo albe sababa albe wakilla sabaro sabaro ta kilo wakila karawla ka sabare karandin wallahi fiyo ɓe keerino famaki korondote akoye ko saha noon ko abone kasimu ko maliki ko rawana kubra mo diallo saba jamboo في اقتداء المجموع من القائمة fe iktidai almajmumo jama walla jamala kannindo mina kayima kabo listoto kayimato sa noono ko ibne kasim ko malik ko kulton ko samaydo kangemo e takkolo ko adannanira dinaro almajmua min mo beño comme min beñoo ka ɓe jommir gata so pe dinarel kayima yo oto fiktida almajmua minel kayima yeyen julmoo kane min be lolindo wallah abakoyendega sami to kaŋemoy kolta kulu ko addi dananiyero e ko sanno almajumo meŋ mo san jurumoti lata surata bete ala be dananir sanno la alkayima meŋ be loni kolɗum ko mal kayima mune kayimati omalmaju yo mune majumoti o mamana zalika alkawlo kuma koromune anno ko laysuna e ka fata bete ala o fana koromuna kala ko kala malko malko ko law annaka nadanete aslafto araja muɗum ɗo meɗa dina dinar kema ka ima tan a fele loni dinar kemagon o ɓiyta walle a wafi bi haala bay on wafirola fa sabatallaka alayhi miyata dina sana dina kemo loota sabata kamiɗa lootama comme eɗa dinar kemo yo a sabatita a lootama fa alada alafata ayadfa ilayka miyata alafata dinar kemo je majumota ñoaka fo ñooɗa yadokol fi adadiha asratu o mi'a e niyajiɓe ateɓe ate men ɗitera dirhamo men ɗitera ñoola a jurmu ma kamanen tango ayao siɗe o mi'a tun <coughs> aw aqal min zaka walla biyatote aw axa walla fo asiyade illa fo anna adada majuma axa min alqa'ima e konto si adada men ɗitera comme men itera min batirade yeyen eh, ɗon ɗo dinare kemel yalan kondolonda kemel ha adana adede ɗon ɗo paketol adeye jomumen a jurumoɗon o jurumo kono dinare keme <clears throat> o ɓe jeere fensillaka kemani tan ko kemani mo ko kemani fula saba na ni ñama mm. sayin mbiɗa wo keda a ɓoola fo kan aha sayin a ɓoola kan law annaka mm.

aw asrafta holla ɗonde e yahore ɓe wallihen pesawa masakirin e aramis caron jama'ata ha yakafño fi zakaroɗon pesaroɗo aw istarafta holla yaha sawte fil bay wafir alkaido sumandan wala basa da yaktadi majumua eh, yi eh, jo jamaɗa o da aksar allah hanno konto serra e jakunna ni kay hena asrafta asafta biya ɗon kada a da kastalaha en kan yi yara yau su mandan mutu wata bulle nela kai mela kayle poɗuta o wallanta walla peesa majmuta kurkuma fo a rafta kayle peesarol ɗum aw stata yasata kama akwatuka kuma kibare ñama walla sayto o ñama ala kayla peesarola mala adata kahuna en konto fe kama kamen fo yeñen ɗon ɗo la a fanade jo la ya konte atata seeɗa kemoɗo ako mamɓe jam ako foɗe ya don dekke mo men ya ke poto la ko ya su man poto la o poto fa hmm. ina ro maro pro na be go le lo men won ya don dekke mo men ya pe sale mis karo jelle mu na kira karama lollati ya pe sale ya kema madiya <clears throat> sa na te jon a yejo dirhamo min na o pooto ya suma walla a fata konnondo ya fanda ñama bari kilen kilen na kondo adara kondo mo kemen adara kondo kala tanne kemen wala ya e poto fa ago kasi joto hmm, kilen kilen na kondo ita ta idatamo kemen atala tannen kilen wala ya e karama lolo bonde idara kemo karama lolo ako kasi joto hmm, kuma ya don ta to kemela a yejo sitole la a jurumima o da sakke sakkimene ba ta kan ako da foro man mabbita bare ni a ɗon ɗo kemelle o kemo y'a suman potol walla a pesa yi aye na men ne nata o pesaran kilonta a keda woltato aɗa peso walla poto yi wala fa na dan kwatara tara control siya wace dola bayi poto ne poto ne فأما إذا إن تصنفتها على النية دون كنترولا فلا خير في ذاك كلا توتر إلا أن تأخذ مثل عددها فنيا وكنترول نولتا وإن كان ذكرا هنا كلا فورد أو إن قسم منها ولا ناس تعرف الوزن في صوته فلا بأس بذلك سرور إذا كان في عدد نعم، كنترولا ثانيا كنترول من ديال يا دون كنترول نارا دون كنترولا هنو كنترول فور نادر دسا فور فعلا walla pesaro e jibet ede kemo men diyala yake poto men ko be an naate ɗon e jo yo potoɗo fanne atata naata ke kemete amin tan kemete anen lul anen fula ako kasida sa ye kemo men diyala a fana ye jo kemel la alo kemo be ake poto kono potoɗo fada sadal de bare kemela ah. ñin konto eh, eh, eh, poro dasira ba kemelan yakolo kasito na sifale hmm. ega karaŋo ñoŋ jara aniŋ a ke ŋa fo moolu ye karaŋ ali be sabari ne ali ne ali sabara a karan bija kala go o oh, kala malik malik ko ma bi ita bi furada yana wafe a kiran kiran ma furata khudhu kana ta kairan a podis mandan ma yanzu ya kiran kiran wafa ta mala jorwa da ta yi a ta yi a potu mala ka jama ta potu kuma kana wajen o ma biire min waafi kayra pooti sumandan ma farata hudu kana je ata ni be fura da kelen kelen ma o ma biire min waafi ɓe furada kelen kelen o laa bi ma biire ɓe furada jan fana ɓe furada kelen o starta ye sartoka kayra koyo neɓa dilela joroto ɓe pes eɓa sumandare mala adada ka funu di kilon wala ba su kasi da an tako yamda kai la fotu ma akalla adra kondo da da ba au aksar adda wala kondo siyada min za ko da ayya biya ar-rajulu kama bo kon kewa wa fura ga sira da baka su ni ma da dirham kime be kai la ya su manne wa stata sa ga adra kondo da dakhilan na da kemo kon خمسة اللولو وكيلها كيس ومئة كمي فيكون عددها خمسة ومئة دراهم a kondo na daga kemanin lodo kuna ba sa kasita a yi ako za mu da aksa min sami adada da kondo a wa akalla wala da domin adada da kondo kayan na su man mm. da poto da ya su mm. tafi adada ne da tare da da poto su kombara da kiran kai ma ka ni ba poto fata atana da jo podi fala kani badon idaba ita ya kinki wa fa men wa kala kemi da atana n'a jo men wa ko do fa ba kala kemi ne lulu ya sara da ben jo la poto da na da jo poto da kemi ne lulu kasidi aba kemi na kemi da lulu men la da kan bure ba ya ko ani ba poto fala poto fala poto fala Allahu akbar kala ko o balaga na furatama londe siloto anna malaka konna malaka kala ko eza bi daraja ni wa fi ga ko ma wa ka do la don do mera dina dina kamera majuma majuma jamaa no jamaa ma faja anara da yaka daga fura jo farafa ila kamar dina dina ki madina kai mata adra a kondo be lori kamar ne mu kiran kiran ne mo ma ma jumo ma dina فقال هذا من قداك رجل ظرف ولم يكلها لك أما كيسيد أما سمي قال فلا بأس بي كثير لما قال قد أعرف لون بأن في كذا قائمة أكثر من مئة كيلو كيل أبين سمان دونتو على قائمة قائمة من بي لسر وانبان دو سمان دون بلوري ينان كم ولا كان ينفع ينان كم ولا كان ينفع sa ete ate ete kemediate la bari ñin pooto men fana ɓe mo ka imatea ɓe lonum suman dorla londa ko ñin keme ka e ka taa faa kemere kataje enata fande keme kenen fula sabalata kan kasiri o fadlan fala basa bi dalik kemoɗa ka kada sora ni ya pooto dilaten hannema konde kemo o soloye wala basa bi dalik comme ete ɗon dokkuro ɗum kemere sa na naɗa libara diran il faut lebaro ko ɗum keme kilon fula saba kam aɓe ka dasa kemol sahen kasete naɗata tan saba o la kala ko fakko ɗum kono malke malke ko fayda kadahu mi aɗa ɗina na ɗina kemi di aɗa jumloɗo masa kila miskalolu afrada kilan kilan wala afrada kilan ka iza gitama iza gitumi ade iza gitama ade ni a kafunya wannan kasa da amma mere da na a jumuwa a bai da sa da kamera na ya jo iska lola dinar kan kiran kiran bayan kiran kan ni a kafunya ma na kasa da an mere ade dinar majumuwa nan dinar kamo membe nyokan kiliŋ kilin <coughs> ta o be dasalalal kala kola fi fijago fana man bitan nanno kata innamo jawisaha ada da fadlu uyuniha tomen to a to ala wasni majmo grupo olan jama sumon kan al afada da kilin kiliŋ bi habbatin habbatin kasa kilin kasa kiliŋ laha fadla ne da fi uyina ja to alalma ya da kɔnɔ ne y'a kelen kelen ani ne y'a a jɛ ba kɛ parce que n bɔra ka se a ɲɛ dɔ de wala kuliya k'ala ko fɔ ko dulu ma ko ko a fa ye bi ye o arajo sila fɔ mɔ bɛ ba k'a sɔrɔ a fila ba dina dina de kɛmɛ la ma juma a kɔrɔ a jama ma wala ye sita to ma sa to ma da kala fi hamɛ dɔn da jɛ minarwa jɛn pe a yaala ma dɔn ko an n'o Yudifin fiye a biyu na a rawa. Dinaro biyu da mu na jira. Bilha ɓata ne kasafla a ma. Wala Karoɓa ana Karoɓa a nesfo anan a sosa nesfo a sosa anan nesfo a Wala yadda ya ma adada masu wankan ta yudifin raa ko min biyu na je? Mun sun fitiri ka dana dinarar kal taro. Kala ba ta biya kashi da ruwa. Malami dafiyar raa ko munazira bai a da lafiya da ya ta jirgin bai na yi. Ma dama man sani ka je sani la fura sani jama la jurumu la ka jurumu wa majumu ya manke kilin kan rolle ya jo ate ya ken ken ma dire ya jama dia ako jama kon do si tara je dinaro do si tena dinaro tulanto la do si so do tana do so so rolla do ma bida ba san ya jama men ka fu noma ya dia fo ken ko ro da pe so la kon do ke mo si ba san nan do ja ma ko kasita ma dama e toluma fe comme ne mol dalda kelo ñamade e toluma fen dundi je moluka men dunda kono a kolno ko aji sen fen jumala addana nira almajumoa na addana nira majumoa kala ko almaktu ado naqsi men nan naso konduda to juma ya kafin kafin ñama walla almaktu men konduda a naqsi men naso to juma ya kafin ñama wato quattorze ni a présent wata si da kilo kemesi kollugo fomal kayma munen kaymati kaka kaymata alkanaɗo jeyi dolen ɓe ɗumaɗo yala ka fo alkayma ka fo almajumo sa muna yin kayma ne majumo ɗannanire kayma ne ɗannane majumo mna a ko ɗannane majumo menti sanar men kon ɗon koye kedande e fudin fudin ni ya jama kafu ñoma ya peesa o sani kuma kuma ne ko karo fitan da wani karo fulo yaron karo fulo a fulo ma ba dole ya ka karatilan tana yoro sai sano fulo kenda ma sano fulo kadin kadin na tiyan tiyan don yo sani kundo na tiyan don kadin yo lura kafin yamma kundo kundo anara kemesi anin sani kenda mai kilin kilin na kemesi fa tulani apesa fatta siro meeɗa kilo akida kilo kemede poodo kemede ko ɗum ko famal kayma monen kamene kalagal kaymata aɗa jeeyiɓe wolen e jiyaɗo sani biyeto min mantente ama faran faran kol ɗum ko farma munana ajasa yaada kandi an yo kadi men majuma ala kaima e a sani kondun ɗon e fe sani a ɓalo ni sani min telen telen tete betema allah mbaye kondun e telen telen feten feten la ñin ɗo sani ken kala ko ka ima aljiyada beden ma men ɓe loori min ɓe mbiɗa adada adadon kontoran tajida lafada adan majmuɗo e kundum kundum ɗon kan fimiyata dinara dinara kemmuɗo dinaran dinara kewon lannaka katuɓe law a hasanera dina ni dinara kemmuɗa adadan konto qayma min ɓe loora fa ko wajjanta haya sumanɓe wajjana majmua min kundun kundum ɗon ke sohla yadade wajen wajjana dinara aka siya dinara dinare kewni kinan ɗo ka cewol fasawade fil wasde mi ara diyenare o diyena e mañin ɗo kede kewnin tan en kewnin kinante ɗe o hiya mi ara diyenare aɗaɗa ñen ɗo kede dinare kemede ɗe ka e mañin قلتم قول فهذا الفرادة فما الفرادة فيك فرادة من الفرادة قالك المساقل ميم مسكالون قالك الفرادة فرادة إذا أخذت مئة مئة كمتا وزنتها يا بيسا kana da ka ga an kasa ka dasa minar mi a da almajuma ke mola min mai kundin kundin ne la ta timu mi a ke mola ga timu ta sira ti sara ta sira na wajen ka ke tan kuran kuran ɗan wajen ta mi da kawan a su man yin ke mola min ba foye da man kadin kadin kila kila ma zala ka lafa adadu halakon da ala mi da dina dina ke mola fa da kila kila ma kullum kullum muna na la yasulu hadu sahala ay yaqulu alfura da ta furada to da alfura da ta iza ka na nifra ga zama jima'a ne fi kafin fi wajen peso to wa kada alfura ya lan na kullum da kiran kina bai peso mun mu furada ala hilal ya be la fa yin ma muna da ya jata dala ay yaqulu bi wajen hima ya ta fura peso to tebran sanin nan ko baro tun kan baro fi daran ko do fura ma ko do fura ma kana kadan kadan da kala ne kala fere jawɗanen bedade misiro ni ɓe kande bedade aw bedade sala o ja da sifrata an majumo ene men ɓe ñoo kan e kada ja walla malik malik yaada ni fi fi fi fo kon ajaza karam ana akoda samra samra sata samra ya tempe wala ndongoro kaldoro min mahmula mahmula to aw wala walla mahmula min samra samra do ida halal ajan wa do falma muna na kara kare tuma da ya kum hada ne fi da han kodo to da su hula alfar da ne men be kilan kilne bi wazin ha da pesa man kilan men tibur do mun tungan do da sana al maksud men be kadan kadan da kala ko amma ma zakarta bayan min fometa dumoro la karalo akila na la muta mamula kama mula dumoro ta min samra sama dumoro da samra min mahmura samra min mahmura dumoro yanna ma jawaza marki marki wada kan dille an ta maka dumoro kullu habe yuqalu ka be suman e ka be fo suman fo du suman yo pesa walla kilo kilo suman fa fa inna ma akhadha min samra eh, amanta samra eh, kendo to walla simo da kala podo Mahamura Mahamura da amin kailu mahmura la mahmura podo majmu'a ta majmu'a samra samra wala sa fi ta amin man da dum da fulada kiran kiran wala ibada kamar buka fi to wa wazinan bi wajen pesa nin pesa ba amma ma zakata bayana fa min majmu'un fi da kod foro kala bi majmu'un fi da kod foro do do kod eh, eh, foro katan kana kod foro katan kana fala ba sa bi da kasi to do lan hadha kadin ni wala mu yaran anna ko kada akhadha misla wazin fi da dara kod o pesa o konda wala ta o jawad o jaw o jawdi jawda fi fi da dana kod foro da bi kondo awruna walla da sirara fi jawda da beta to inna ma karha malaka malaki akum a yi akwai zamiyar fura da hada kiran kiran majimu da minin ta na kundu da lana kada laya ku zo mace da wajen na fura a kiran da fesa da buwar na kura ya za a wajen na fura na kiran kiran ma fesa da kundu ta majuma men kada men be kadan kadan na kada la wuda ta bala min ayi zida fo ya siya ya do wajen majmuwa e eh, men kundun kun la ala fara kiran kala habata men kasa kiran kan habata ne kasa fula fa siya da kasa kiran kasa fula la a ko ko amma da ne min no murunta aw yan kusolla nasi onyola o yanna ma kala humar kamala kiya da modern palaso kan no ko la yakul misan bi misan ta kira karho na kela ko e tembato tembere men ke o tembeno bale ala sabu maliki yako Thank lá kol ɗum ko aradema in kana radio ala radio naɓe moye mo kan ɗira hamana dasi men e to o tibra tun kan ɗon san mum ko fiɗɗaɗan koɗo foro o tibra ni ko allaji ma to ajere dira kala Kullum ko alma muna na laabi haala ñanta da haala koldum majumuatu fiddaten min ɓe kafuña mon kode fororo mo jamia ɓe majumuaten ɓe ñoo kan kon ɗum kon ɗum ɗon wandete kada jawassami sa ya sifa dandi fi kawal da malikalakumon fi taami domoroto jawassal yaada kani an ahda min mahmula samra mahmula domoro ga folen samrala fo min falma muna na laabi amanda an oti an otiyahu fiddata teɓore ajwada min muna ne kon kana fendi ya atun kan balo men yara atun kan don fo nti men mu da sifla kondol ko don ko la shiru tan fi hada darahima ko ja ko do ne ko eh, do do moro mamulun jam لن ندر ما كار كرو لها ويوم جاتو رباتنا وهذا إنما آتاه جودة في في دياتي في التي هي كرو فرا غير ما هو ديالا بأيوم ويوم دران درس كرو جاتو الآخر كرو دو فرا جزء هذا كتمان جاتو دارتهم فتعم دمو ليس في أيوم ما كار جاتو مثل ويوم من نكرو جاتو ما كنا على ترى فما جاتنا أنا كرو في دياتي ما كرو إنما هو شيء من هذا في دياتي fenne mema ka koɗo foto so dirhamo nan fidda ko anna jooɗatal fiddare koɗo foroɗo beete a innama hemjire minal fidda koɗo foroɗo beete a bota koɗo foro fono bala o laysa fiha gayru ha tanata jam falisa kawle sabla kala ha ya kon la hoya an yuti a hajire fiddañen koɗo diyal jeedañen koɗo foro beeto ɓe fiddaten koɗo foro ɗoɗo duna anan ma si beete ala maɗo fiddare ka hunan koɗo foro ɗo fo duna min ɓe duma mais ɓe se en fenna gayra hamen man ka ñen koɗo te min man ka tembe وهي السكة الأولى كل تنكن نوت ألا ترى فما جعلنا السكة كل تنكن نوت التي من في الدرهم من بكل المجوع من بسعي من تنكن إنما هي شيء مفن دغير دهما كل استزاده الرفع ما في الدرهم كل في الدرهم درهم الربيعة بفدتهم ولا رجال من بين كاربلا بفدرة كل على جيل من ببدرة fa hada fadla juɗɗati jawɗati fiɗɗati juɗɗati fiɗɗata koɗola beti a o heɗɗandiroma ka hewta ala fiɗɗata saabi a maarila koɗo koɗo foro kan fi o yonidara hara koɗo jaato to o hiya sikkata men ton kandan le timen fi firdade sahibi ha maɗara to domoro an la domoro domoro samra domoro la domoro eh, sen fende domoro bayna dara jan faran domoro falaw kanno leradio araya tebo nin mola san donkulon ɓeni kan ɓenna siara koɗo soro majumuwa min ɓe kon kafuro ñowa kon ɗon konɗonno jamala fa salatuhu min hanga adadaji ala misi wajala pesa ñola tura sanne konduma fidare koɗo fo illa fo ya teytu homamen jeela o foɗe homamen jeela ajola wuro da min fiddade ala koɗo furote o duna hollama a baye ala koɗo furo ɓeydaden tate ay juuse haala fo en ɓeydade amla fatadere kala koɗa basoji haala kasitagin o haala jaji ñandal kolɗum goto fuɗɗere koɗo foro ida kanata turla nakata tun kan fende maksura kolla beɓe kadan kadaniya fa hasu hanga dota an kana baɗa na dol ka ajore bedare min mbaɗe dolde wala basa ɓe jaga kasiro to maɗama ɗo koɗo jaga sikka madduo maɗama o eh, eh, tun kan man mandungue kala ko na ha e jalaba kon fiɗo figal sikka maɗoba nen koɗo foroɗo tun kanjum da dahon ko do wala fadla amantan eh, to to wala mansa fi wajine aman amantanɓe fi wajine pesaro ɗo kola basar jaga kasitoro koldum ko e kono misilata misilata si kena koɗomoɗo sifa alladinen zakata ley men foñi annahu la basa koɗomo basere domoro sifa men to a yakuda samra ka samrata mine mahmoula ni a do mahmoula la ejo samrala wal mahmoula ejo mahmoula la men samra ni a ɗonɗo samrala ala ko nama ha aɗa fiɗare koɗo fo a tuɓra na asana tunkan ɗum ma sani tunkan balala makso men kare kadi labasa kasira a yakuda badahu ya dota kada jurgo min baɗa ñon ɗola eza halal ajanin kanjo da kilo yen kana ba do afda min bal hanni dara fitan ba ke kana lahu ala ta'ala min ba ma ri ma min na gola huwa sa min mahmuda mahmuda do min sama sama agora aqui asan kan san kan hakki bai kuma ba fa sala la wala ne wala ka e ka e a a san kan san kan ya da man da san kan san kan ko da ya fi ibalan na ko mol ma fa

alafu barkatu ya barka min karan de nyala ana yin koyan de nyala ana yin bonyo to nya hmm. na ho sa no ne na ho bon ndị na ho ya ndị inda ndị ndị جون سافو على فون بان تبارك رب وآمنا به بائه وأهدى إلينا رحمة من سمائه رسول صفى أدواء بالدوائه جزى الله خيرا الناس خيرا جزائه وآثاره أنوارها درب الله على بركة فورمو دونك على البركة أها على بركة Kalon do lamo e sanji woro lolu mun do wada nen fe ni man barke to no ale ala kana ale kira kana ale lando kana ale fo kana ale ba ka kana nyen kana be ka ma le na be ka ma le na be ta. si ma ko ale na da arjana kanyo sura kanyo hadi kanyo nyen kan yi ma jumala nyen ba ka so be me ma ka de kira jumala ko mo so jonde kana karan de wala e mol fotande sonko ni nandirola mbaɗa kirawo tiyoro kondola arjana ni hen no mbawa ñe jayi ma duwa ke hen ñe fendu ñe jayi voilà alay sabara ala wakkile jumana ngata tiña ala man sama dima ma diya fɛn ma diya fɛn duya mun ka duya ma sɛw mun ka sɛw ma ɛn sɔrɔ ne mo jamara a nɔrɔ in kulɔrɔ san yɔrɔ mun ne kira ɲuman ne ne bɛ ne kira ɲuman anan anin demba adama na ni ma to ma anan sai na ba ga baka anin to ma anan kila man to be anan na to ma be anan kilan kilan na be ma Allah ga na amala amalala mun annabi ne sai daga mashara wasa wasa ma ga wani mawami ran ba ka so sawa sama sama san jawo sila jobe ya rukundo ila duwa na duwa na laduwa amin amma kira mutan jawo ka Thank you.